idan ba ku mance ba jiya idan ba ku mance ba mun kwana aya ta 85 insha Allah wala ta qawdu bi kulli qira'atin tu'idun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ قوموا كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا ذكر فمن أكدين أبنا أنا آه، إسر النبي شعيب واتو إسر مدينة Allah ya wa lafi kawo da kullum sarari kada ku koma kuna zaunewa da kowace hanya tsari to iruna kuna ba mutane tsoro kuna an musu kaya saboda su 'yan kasuwa ne kun san inda duk kasuwanci ya yi yawa to kuɗi za su yi yawa ga hannun mutane to inda duk kuɗi na yawo ga hannun mutane to da waya kuma zalunci shi ko bai kullo ba cikin wannan lokaci shi yasa yana daga cikin abin da ya sa da laifukan na mutane ke yi daga ciki yana cikin abin da ya sa matsaloli na sace-sace suka yawa a najeriya kuɗi a akwai inda duk kuɗi suke to za su ga yan wannan zalunci ya yi yawa inda akwai kuɗi ƙasashen da an mata bauta ko mutum ya so shi yaudar ya gani ba da ya to wannan yan kasuwa ne saboda haka yaudara da tafi-fafi da ce amana ya yi yawa cikin su allah ya tsaye musu wa kada ku zaune da kowace hanya zuwa izuna kuna baiwa mutane tsoro kuna an ce musu kaya ai to haihunan nasa kuna ba mutane tsoro da aka cika ya biyan ko an ce musu a wani makafi ko ku dora musu kuɗi ku ce su biya ai addari wajen nuna haraji kuna dora musu haraji tsakanin kwatsa a karin su mutane sun zama yan fashi da makami ne masu tara hanya waro a kawo ya da gona sara'i ba zuwa ba su ko shugabanni ba su damu da tara hanyoyin da aka yi daji ana an shi kuɗin mutane ba suna na cikin gari suna ta alama talakawa haraji na abubuwa zaluncin shugabanni da zaluncin jama'a sai mutane yawa ya ce wata kurduna an sami kada ku tsora kan mutane kuna karkatar da su daga hanyar Allah aiki ne mana amana da suka mana amana biyu wa'anda suka yi imani da shi da tawaɗi da kulliya mai kasar wanda ya imani da shi kun masa alƙawari ko ya bar imani ko ku kashe shi wata guna da waje kuna neman hanyar Allah ta zama karkatar samu a waje wasu ku hatuna da kuntun kalilan dole ba ku da yawa ba abinda aka hannun kuɗin cikin na bai da yawa fakatarkun sai Allah ya yawaita ku ya yawaita muku a ɗan hannunku to ku rika tuna bayawa don tuna baya yana sa a ɗan kwatanta wasu abubuwa to shi ne Allah ka cewa wasu ku tuna ha irkuntun da lokacin da ba su da yawa kuma a ɗan hannunku bai da yawa fakatarkun ya yawaita ku kuma ya yawaita muku a ɗan hannunku to ku tuna da wannan ma kada gaba ta koma baya wato kada gaba ta koma baya ku tuna da wannan وانظروا كيف كان المسلمين المفسدين قبلكم فديبا بعض يدك أشم أن كان جبانين في التفسير بتكذيبين ورسله فسكتري كما جنسوا أي آخر من الهلاك أشياء الأمر يوسع لك واعتبروا كريم ذلك ومن وسيلكم أخوة الرسول وانا abin أن annabi أن annabi sha'iru yake gaya wasu kenan wannan ita ce kana tare da mutum ka aza shi ga hanya duk abin da ka zai mai sai baya to guda mai shi kowa ka ga ya ci gaba ci gaba ne ka so ya ci gaba ba mai son yana gaba ya koma baya Allah ya kare wa in kana da ibatu wa in kana ta'ifatun amanu ba. وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين كما وإن كان ذلك منكم وفي جماعة وسجماعة فآمن آمن بالذي أرسلت به في إيماني لأبن لأكا يكون رشيد wada ifatun nan yi biyu amma wata jama'a kuma ba su yi imani da shi ba wasu biru ku yi hankali ai in ta jiru ku jira a ya hukumar lahu bai na nawa bai na har allah ya yi hukunci tsakanin mu da ku bi in ja'ir muhaƙi ya ƙerar da mai gaskiya wa ihlakin mu'in ya halaka mabannaci wa huwa khairu na haƙi ne allah shine yayyen masu hukunci a adadin wasu ya tsara kowa adalci to ku jira wato allah zai yi hukunci to allah ya hukunta mana alheri da rahamarka ƙalar malar قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال الملأ من يمتعني كن أكون annabi in ya zo manyan mutane ka tarbo ne su kama faɗa da shi saboda su ke cin amfanin gargajiya shi ko mai wa'azi yana kokari ya wace gargajiya ya ce a dawo ga Allah to su suna kariya ne ga abin da suke samu kalar manyan mutane suka ce a dari na sakabaru min kawon ya an imani wa'annan da suka yi girman kai daga imani cikin mutane ne shu'aibu haka wa'azinka yake kana cewa a kaɗaita Allah a daina bin kowa sai shi la zan naka ya shu'aib wallahi ya shu'aib za mu fitar da kai daga gare ba. wallabi na amanu ma'aka da kai da waɗannan suka yi imani da kai min ƙaryatina daga alƙaryar mu ko dai ka bar wannan wa'azi ko mu koye ka daga wannan gari wannan gari hiya madayan ita ce madayan a wala ta udun nabi millatina ko kuma da kai da mutanen da kai zu'un nabi latina ku dawo cikin addini wa gallabu fil hadabi ajjam kun ga ga magana su sun rinjayar da jami'i alawahi da akan mutum guda da shi suka magana suka ci ko ku dawo cikin addinin kuma da mutum guda na suka magana la'anna shu'aiban lam yakun fi millatihim dan da dai annabi shu'aibu bai dawo bai zanna cikin addinin su ba bale su ci shi kuma dawo wayin aulata wujin madinin latina ko ku dawo to ai shi da ma bai taba zama ciki ya ta balle a ce ya koma dawowa yanzu wa ala na hauri to yadda sun kai mai magana ajaba shi ma haka ya ba da alfa kala ana udu biya ya yanzu za mu dawo cikin addinin ku walau na kare na alha ko da ba mu so addinin ku yanzu addinin ku za mu dawo ciki ne ko ba mu kamna ta kun ga yana ba su amsa mai kyau cewa shi wa ba ya kamna addinin su shi musulmi so ake ya hito ya bayyana shi musulmi na don abin da ya shafi musulunci ya daure ya yi magana kai tsaye da abin da ya shafi musulunci ya ce mu ba mu son addinin قد افترينا على الله كذبا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا فتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قدرت رينا على الله كذبا حقيقة إن منك dawo cikin addinin muna همونك munka yawa munka ce addinin nan kafirci na munka ce baya da kyau sannan yau a gaman dawo ciki na kenan kadirta raina alallahi kadiban kenan mun ƙara ma Allah ƙarya in udna bi millatikum in muka dawo cikin addini ba da ina jana Allah ha bayan Allah ya tsira da mu gare shi saboda haka jama'a ku rika yi kuna tuna duk abin da za ku haɗi ku yi kokari ku ga kun tabbatar da gaskiya ne kada ka ce abu kaza wato addini ka kafirci na kuma yau aka ga ka dawo kana cewa kuma wato addini saboda haka ya ce in eh, haccen da mun ce addinin gana ku kabilci na yau mun ka dawo ciki ne kenan mun yi ma Allah karya mun ce abin da bace ba saboda haka wa ma ya kunu lana ba shi wa gare mu annabi da biya mu dawo cikin addinin illa an ya sha Allah rabbana zalika fa lana sai dai in Allah ubangiji mu ya so haka sai ya tabar da mu ya maishe mu kamar ku Wasu وسع ربنا كل شيء علما ya أبنجد ما da ilimi, دا aka yi babu abinda Allah bai sani ba, duk abinda ake yi Allah ya sani subhanahu wa ala. ai wasu wata ilmu kulle shay ai ilimin Allah ya wadaci dukkan komi wa min hali wa halukum cikin ilimin Allah akwai sanin halina da nake ciki da kuma sanin halinku da kuke ciki saboda haka gani da ko Allah ya san halin kowa kowa ya kyautata hali ne da kyau Allah ya tawakkalna mu dai musulmi mun dogara ga Allah ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ya Allah ubangijinmu ka yi shari'a tsakaninmu da mutanen makahirai da gaskiya wanda adda gaskiya Allah ka ba shi gaskiya wanda bai da gaskiya Allah ka hukunta shi wa an ta kai rufatu yana Allah kai ne yayin masu hukunci ai alhakimi kun ga in ka san ba ka da gaskiya ba ka ce da ni da abokin wada na Allah ka yi hukunci wanda duk bai da gaskiya ka kalle waya ne to ku ban ma gudi malamai almajirai ko goma guji ku tsaya kai ni guda saboda ka in kai ni guda kake kana iya waɗin komi kuma kana iya addu'a game da komi amma ka zama na Ka kaga ba za ka iya abin da kaka wadi da bakin ka ba shi a cikin zuciyarka ba ba ka iya irin wannan addu'a ka ce da mu da abokan jayayyar mu wanda baya da gaskiya Allah ka kalle waya ba za ka iya cewa haka nan don ba ka da gaskiya kalle wayan ka za a yi to a kyautata halaye a kyautata aƙida jama'a duk abin da aka yi a idan Allah Allah ya san halin mu halin da muke ya san halin ku ya san halin da kuke Allah ka taimaka mana ka ƙara mana imani ka daidaita mu ga hanyarka kuma ka sa mu don ka kuma mu bari saboda kai wa qala mala'u alladhina kafaru wa qala mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum shu'aiban innakum idhan la khasirun wa qala alladhina kafaru wa qala mala'u alladhina kafaru manyan mutanen nan da suka kafirce min kawani daga cikin mutane nai ai kala ba duwan da ba da sashin sa ya ce masashi la'in wato mu abin na la in ittabatu sha'iban wallahi idan kuka bi sha'ibu innakum idan la khasirun kun ga su manyan mutane sun yi sun yi babban mallamin ya dawo ga ra'ayin yaƙi su ma kamar na jiya kun ga nan sun dawo suna faɗa da almajirai ne la inita ba su sha'ibun wallahi idan kuka bi sha'ibu innakun idan la khasirun ku wallahi kun zan masu hasara ko bi sha'ibu annabin na suka ce ma ko bi sha'ibu to yana cikin masu hasara shi kahiri wato kai ne karkace yake baya da hankali baya da basira bai sa a ne ba amma duk da haka gani yake kowa ba daidai yake ba shi ɗaya a daidai haka yake ganin kowa ba daidai yake ba shi ɗaya a daidai saboda haka wajibi na ga musulmi ya rika lura da irin wannan kowane musulmi yana da manya wa'anda gaba ne wa'anda ya yarda da su to ku rika tambayar su ku rika bincika su abinda a daidai ga kowace matsala ta taso ga kasa ku haɗa kan kuri guda ku gwada makahirai ku kuna da hankali kuna da masaniya kuma kuna da shugabanni ba su ɗaya na ba zai taimake ku ku samu haɗin kai ku samu ci gaba allah ya taimake ku gunga ta jahara almustankiru masu kyamar gaskiya sun bayyana bin raddi da yin raddi wasan da aljanna mutane daga hanyar Allah wa hawalu sarfan nasi an sun yi kokarin su karkatar da mutane su bar annabi shu'aib wa akhazatu murrajafa fa akhazatuhum murrajafatu fa asbahu fi darihim jasimin to duk lokacin da in kuka lura da karatunmu a cikin wannan sura har zuwa nan don lokacin da mutane kahirai sun kawaskanci talakawa mabiyan annabawa sai ku ga Allah ya halatta saboda ya an gane su mabiya annabawa mai ana iya shan kansu su karin imanin su bai kai kamar na annabin su ba ana iya shan kansu to don haka da an dasan musu sai Allah subhanahu wata'ala sai ya karya mutanen gaba Allah ya ƙara mana kariya sai da sauri ba a kazzatu mun rage ba sai tsawa ta kama mutane. a ta shadida tsawa mai tsanani aka yi musu girgiza ƙasa girgiza wadda an mai tsanani wa hujji da ya abi darihim jasimi sun kawaye gari suna gugurwa ni cikin gidajensu a yi marketing suna da na yi ta harrafu na kun ba allah ya kare kada da mallan da ya ce ba a zan zamu ba أن يا عيسى الذي شعب عليه الصلاة والسلام إلى أشهاد العيشة سوى كمجان العيشة وأول فوز الظلمة في أتى عن نسان أسرق أول فوز الظلمة في أنت عن نسان سبعينه إنه أتي مصر إذا أنت عن نسان وأما أهل مدينة أما مجان مدينة وأخذتهم الرجل وأخذتهم الرجل وأخذتهم الرجل وأخذتهم الرجل وأخذتهم الرجل وأخذتهم الرجل وأخذتهم الرجل bayan jibrilu ya yi musu tsawa guda alaihi salatu wassalam sai ya ta tsawa guda ba halaku da ne a cikin suka halaka ba su daya wa kala abu abdullahi abin na abu abdullahi albajali ya ce kana abu jada kalmar abu jada asma'u muluki madayana su sunaye ne na sharatun madayana wa kana yawon falamma halaka lokacin da kalaman ya rasu rasatu da zunatu sai ya fi kai gina ta da abin nan wata waka da ta yi wato kada mana abin na ka ne abin na halaka hu wasa da abin na wasa da almahalifa to wannan kalmar da ya fi ta bege shi ta yi abin na, bege ne da ita saboda haka kun ga wa'annan kalmomi kalmomi na wa'anda dore ana idan baki da suwa amma dai wato sunan jahiliya ne sunan kahirai to allah dai na karrabu الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيه الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا وإن أنسك كريت شعيب مبتدا وأتوا خبره خبره الذين كذبوا شعيبا وأتوا كأن لم أن أظن مخففة واسمها محبوب أي كأنهم لم يغنوا فيها كمرسول سبق ما تكون كتبا في ديارهم من جدادهم الذين كذبوا شعيبا وإنما تذكرت أن شعيب كانوا هم الخاسرين سنغم متانيما سعسارا كانوا هم الخاسرين التأكيد عادة الموصول الذين كذبوا شعيبا وغيره الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين للرد عليهم وانا تأكيد دون رد بعيسو في قولهم السابق أتكم وكان سورة القباطة سكتي لنفر الجنة من قريتنا فسي الله يقرى مسو قريين سوسنا سوسو ولقريهم da ya ga annabi shu'aibu daga alƙarya sai Allah ya hallaka su subhanahu wata'ala ya abin nan yace su ne masu hasara fa uqibu bi muqabilihi ay musu uquba da magana wadda ta yi muqabala da magana wasu shiru bil marra karo na farko an ke su da sha'ani inuwa da aka yi musu mai mai mai sanyi sun ka shiga sai allah ya cikin sai ya hallaka su karo na farko kenan wasaru ka allon yi mu suka kasance kamar ba su zanna bi ƙaryatuhin ga su ba asalin gaba ɗai wa ukhruju ikhrajan sai aka fitar da su karo na biyu daga alƙaryarsu ikhrajan la dukhula ba'dahu abada wato ta wadda ba su dawowa gare na abada ishadda alaihim alharu wato yadda aka yi musu inuwa da yadda aka yi musu azaba da inuwa wato zahi an kasafo ko musu cikin gari kuma zahi ya yi tsanani kwarai da gaske hatta haraji har sun ka hita daji suna da inawa ko ina sun ka shiga zahi ya yi yawa to ba su san inda za su sa kansu ba shi halaka suna za a yi daga nan sai allah ya awa azallatuhum sai allah ya aiko da wani girgiji wa azallatuhum sahabatun sai girgije ta yi musu inuwa sai wani mutum guda ya dawo da gona sai ya ga inuwa sai ya shiga ya ji sanyi sai ya shiga gari ya faɗa musu kuna nan kuna wahala da inuwa can mai sanyi sai duk sun ka taso har da awakinsu da kaginsu, kowa da mata ne da ɗiya da kaji ne da tumaki ne sun ka taru cikin irin wannan suna jin daɗi ƙarƙashin ina wannan fashe mawuta ta sun ka taru ƙarƙashinta Wazalika zalika yawmul wannan shine yanayin inuwa bayan sun hole cikin inuwa suna jin daɗi sun masaha alaihin jibrilu sannan jibrilu ya yi musu tsawa guda faraja ba bihi mal'adu sai ƙasa ta girgiza da su ba masu sun kama ce duka an ce wato sun yi gidaje masu kyau in an karara ta gidajen nan kama hasara ne in an ka lalata gidajen nan kamar hasara ne sai allah ya shirya musu dubara sai sun kai ta waje sai an ka kashe su sai an ka bar gidajen don musulmi su gadi gidajen wannan dubara ce ta allah subhanahu wa ta'ala su musulmi duk sa'an da sun kaga Allah akwai gudunmawar da Allah zai ba su ku rika kyauta su niyoyinku da manoyoyinku Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro فتولى عنهم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونسعت لكم فكيف آتى على قوم كافرين سبحان الله يا كشف النبي ما يا inda mutane inda gawan mutane fatawalla anhu ya kau da kai gare ai a ana da anhu shayi shawaru ya kau da kai gare wa kala kuma ya fuskanci su ya ci ya ko ya ku mutane na yana magana da su bayan sun musu laƙari ablagatu ko risala ta rasu haƙiƙa na iso a muku da manzanci daban-daban na ubangiji na wani sahatu lakum kuma na yi muku nasiha falam tasma'u li ba ku saurare ni ba walam tu'minu bi ba ku imani da ni ba yana wannan magana cikin bakin ciki da damuwa can daga ƙarshe yake kai dan ni zan banna raina wa kaifa asa ala qawmin kafirin ya zan zanna ina bakin ciki akan mutane kahire ni umarnin kahiri ni in zanna ina bakin ciki kai kun gani wato masu wa'azi nasiha gare su yan masu wa'azin gaskiya na kuma sarki gare su ya mutu wa'azi ba su ba allah ya halaka su shi na ya dawo kuma yana ta ganin sauƙon to allah ya kare mu allah ya kiyaye mu duk abin da zai kai mu ga halaka to allah ka nisanta mu gani wa kai a za ala qawlin kafirina istifham tambaya ce bi ma'ana annabai amma ma'anar ta ba. ai abin nan lan ahazan alaikum lam ahazan alaikum ba zan yi bakin ciki a kan ku ba wa qala qawla bi ma yaqulu wannan magana ga abin da ke bayyana ya faɗi wannan magana ne ta asuban bisa ga damuwa ya faɗi wannan magana ne ta asuban bisa ga damuwa ga halakan mutane ne mutane masu abin nan arziki da wadata waɗanda ya kamata arzikinsu da wadata sai umfane su amma kuma sai ga abin ya kasance haka saboda haka shi yasa ya samu damuwa na wanda kuma ka sani duk wanda a tare da mutane in dai mutumin kwarai na bai san mutanen nan su halaka duk wanda a tare da mutane bai san su halaka saboda haka shi yasa da sun ka halaka bai ji daɗi ba to Allah ka kare wa fitatu ban tabbu a turbi isa sha'ibu tana bayyanawa, wa an na kaumahu har kamin man kablahun mutane ne sun tsara mutanen gabani ne ci gaba mutane ne suna da cigaba domin 'yan kasuwa ne idan lam ya a ala talibin imanin minhum faqat don cikin wa'azi ne ba ku ji ya takaita kamar wadda kowane annabi ya takaita neman jama'a to su imani waɗanda ba ku ji ya takarta ga kiransu ga imani kawai ba ya kire su su cika ma'auni su bar zaluntar mutane kun ga su suna da ci gaba to dama ƙasa wadda adda arziki da wadata wa'azinta Allah na da hikima sun shi aiko malami mai wa'azi arziki da wadata sai ya fuskance ku Kunga ga can da sun ka mai sun kai mai ko'ina ina yana ta wa'azi yana ta wa'azi ƙalu ya sha'aba a salatuka in alama ƙalu ya sha'aibu a salawataka ta murka an na turka ma ya abudu aba'una a wannan fa'ala fi amwalina ma na sha'a أنك لأنت العليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتني رحمة من عنده to يا ya ci gaba da ya yi musu wa'azi sai suka ci a salatuka ta amurka yanzu ya sallar gataka saboda mai wa'azi na yana da yawan sallah kwarai da gaske bincika surar sana abin na hudu ƙarshe a sana ne kai kai wato suka ce asalawa suka yanzu ya sannan ga ka asalawa suka ga wannan jira'a asala suka ga wacce jira'a kun ga mai wa'azin yana da yawan sallah kwarai ana so mai wa'azi ya rizanci ayyuka masu so ko za a sokai sai a sokai da aikin kwarai amma idan ya yi abin da ba na kwarai ba sai a sokai da shi babu daɗi amma in yana abubuwan kwarai sai a sokai a shi yawan sallah shi kai yawan zikiri shi kai wannan azumi da shi kai waka iya shi da ire-iren wa'annan maganu kun ga wa'anda duk maganu na masu kyau an nuna kenan shi mutumin kwarai ne to shi ne suka ce a salatu ka ta amurka an na turka mara abu da aba una yanzu sallaka ita ce take umarnin ka mu daina bautawa abin da babannin mu ke bautawa a an na fa na bi ma na shan ko kuma mu daina aikata abin da mun ga dama ga dukiyarmu aw an na fa'ala bi amwalina ma na sha innaka la anta al-halim al-halim ar-rashid lalle kai an mai hankulin kun kai ashirin sai yace ya kauni أرأيت إن كنت على بينة من ربي على بينة من ربي من ربي وآتاني رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته أما تزيدونني غير تخطير تو وكتن ديتها رضوانا إن كنت يا جماعة تابق بني بين كنت على بينة ابن ربي إن أنا بسك الشريعة لك أغمي بنا وآتاني رحمة من عنده كما يا باني رحمة لك ولينا يا باني يا باني ولاتا تو كسند سني وما أريد أن أخالفكم إذا ما أنهاكم عنه ني باني ني مكو بأذن نكي كرمكو بريشي kun ga wannan ya nuna shi ne arziki wa Wama uridu an ukhalifakum ba ni ne in saba muku ilama ma an haku an ni in ce ku bar riba ni in sai in yi riba ba shi yawa gari ni haka nan ba wannan ya nuna mai arziki na kamawar kudi ƙarshe ya ce in uridu illa al-islaha mustadatu babu abin da lakabi sai in gyara gurgurdun iyawata wa ma tawfiqi illa billah muwafaka ta ba ga kowa suka da sai ga Allah alaihi tawakkaltu ban dogara gare ku ba ga Allah na dogara wa ilaihi wani ba gare ni mai da na to wannan wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala mutane masu arziki sai ya aiko musu wato mai arziki irin idan bai aiko musu mai arziki ba su saurare ne sai su yi ta izini radda an kai wa'azi an kashe a hidda zakka sai da ce mai wa'azi wa yin wa ya kaji ya ce ba a hidda zakka ba a kawo mai to amma mai arziki na wani suke da arziki shi ma yake da arziki saboda haka in sun ka faɗi ya faɗi ɗan kasuwa ne sosai in sun ka faɗi ya faɗi to Allah ya kace maka mana kai mana jagora wa ma na fi qaryatin وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون Yake abin na ƙisa shaibu wato ta nuna mutane ne maɗaukaka ne don haka abai ta taƙaita ga neman imani ba kawai balbiya shai'un mina ma'amala ciki akwai neman wasu abubuwa na ma'amala a gyara su wato kasuwanci sun ma ba da ana kammala kisa sannan bayan ya kammala kisa abdallah wadda take nuni ala annal munzarina bilfatai munzari na mutanen da ake wa gargadi idalam yasma'u ila al-indari idan ba su saurari wa'azin da kyau ba walam yuqimu al-munziri ba su yi da'a ga masu wa'azin ba bil kasari munziri fa aqibatu umul halaq wa jimaratu karshen su halaka da darkakewa to bayan wannan kun ga an hallaka su an darkake su don ba saurari wa'anda an masu wa'azin ba to a kaba Allah ya yi taƙiri da taƙibatin da taƙibai ta dullu ala umumin haƙa abin na hukum wadda ka nuna hukuncin ba bai tsaya ga mutanen annabi shu'aibu ba ya haɗe fi kulle asirin wahilin cikin kowane zamani da kowane lokaci duk mutanen da ba su saurari mai wa'azi ba ba su yi aiki da abin da ya ba to su jira abin da zai yi kun gani abin nan kamar bana malamai na taimako a ku haɗa kan kuri guda ku haɗa kan kuri guda an ce najeriya musulmi a kashi saba'in a kashi tamanin da biyar musulmi na kashi goma wasu mutane masu da'awa addini kashi biyar mutanen da ba su da addini ana cewa ku haɗa kan hukunki ku diba kahirai da sun ka haɗa kansu sun ka shigo cikin ku suna raba ku ku dibi abin da sun kai muku bana ga siyasa kuna can kuna hausa suna ta buga mu mutanen su kasashen turai su wallahi wa addini na suka yi amma bayyana sai su ce ku kuna ta addini cikin siyasa sai kun ka koma wawaye ko rikuwa ku yi magana ba ku yi sai ga can suna a coci ma ya a ce ina katin zaɓe ne sannan ya shiga in bai da katin zaɓe sai a ce baki kan kware ba ne sai ya kawo kati aka yarda da shi ku kuna nan kun sake baki kuna nan kun sake baki to ku rika lura da irin waɗanda abubuwa ku haɗa kan kuri guda in kun ka haɗa kan kuri guda a yi zaɓe wanda ba musulmi bai hito musulmi ya hito musulmi ya ba shi rata ta miliyoyin ƙuri'a to gobe wani bai koma hitowa kowa su riko mai zuwa ku haɗa kan kuri guda ku diba ku gani su ino da su da sun ka haɗa kan kuri guda ku diba ku saboda haka ku haɗa kan kuri guda duk abin da suka nihi da yanzu kun gane wani suka nihi dai yanzu kun gane in can ba sallar ku gane to yanzu kun gane to ku ƙara gane Allah ya gafarta mana wa ma na fi qaryatin ba mu taba yi kowa cikin wata alƙarya ba ai ahli qaryatin min alqura mutanen wata alƙarya daga cikin alƙaryu min bani ya min nabi ba mu taba yi ko na annabi fa kaddabu mutanen alƙarya suka kayyata shi ba illa aqazna ahalaha sai mun kama mutanen wannan alƙarya aqabna ahalaha bil ba'sa mun yi musu uquba bilba'asai da abubuwa na tsananin shiddatu faƙari tsananin talauci wadda rai da kuma abin na rashin lahiya don mutanen da muka aika manzo sun ka ƙibi ne allah ya ce za mu musu ukuba makama su da abubuwa na tsananin talauci wadda rai da kuma abin na rashin lahiya la'allahu ya tadarra'u la'allahu ya tadarra'u don su kaskantar da kansu su yi tawadi su dawo ga allah duk abin da kuke gani yanzu kuna ganin abin nan kuɗi sun yi kaɗan Allah ya Allah adda kuɗi na shi ya rike su la'allakun tabarra don ku kaskanta da kai ku dawo ga ku ta Allah kuna yi ke bayi mai yi wa harkar siyasa gari ka ɗauka ba ko ni ba ko rarraba kanku shi ne Allah ya jawo shi ku ya rike kuɗin su gaba an ga lokaci mutum ya sai ya yi ni banki ya samu dubu da da kuɗi ne bai samu na, Allah bai zalunta wala ya zina rabbuka ahad Allah ubangijin ka bai zalunta kowa saboda haka duk abin da kun ka gani kamar da kun ka ga ya faɗa ne yace mutanen da suka karyata manzonai yace illa akazna ahalaha bil ba'sa'i fa shi mun kama wa'annan mutanen da tsananin talauci shiddatul faqai tsananin talauci ga kuɗin kuma babu su wadda ra'i da rashin lahiya ga rashin lahiya ya kan maka kuma ga kada kuɗi babu kuɗin sai magani ka aika mutum ya sai banki an rubuta ma magani na dubu goma ka aika mutum ya rena banki ya samu dubu biyar wani ma ko samu wani ya ko samu wani banki Allah ya ce to dalilin da yasa yake mutane kama su da tsanani talauci da rashin lahiya la'allahu Allah ya don su karkar da ولقد أخذناهم بالعذاب وما استكانوا لربهم وما يتدرب حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعلون ولقد أخذناهم بالعذاب للي للي من كاما بالنوع عذابا دفن دفن don su kaskantar da kansu su dawo su gyara Allah ya ce ina استكانوا لربهم su gane ba masu kanu wa ma ya tadarra'una ba fi tawabi kai in ka ga abin da ka damu isauri koma ga Allah isauri in ka san baka da huta gida sai ko guda uku kauce da su bisa ka wuce ka isa da su gida in ka san baka da su kunya ajirwa samu guda ko biyu ka rika ka wuce da su ka samu ko dozin guda na ka zuwa ka sayi ka ce ka samu wuri ka zanu kai ta tasbihi kai ta tasbihi kai ta zikiri kai ta zikiri da ku muka yi karatu suratul ra'd ko bala'i Allah ya aiko ai an kai masu zikiri yana kauce ya fada wani wuri ba bisa gare to ka samu wuri kai ta zikiri kai ta zikiri in ka gaji wa kun min sajidi ka zan cikin masu zikiri kana kama zikiri sai ka ce Allahu akbar in ka gaji da zama sallah ce a za ku sabadin koyo shi ana yin ta ita wannan za ku sababin lalura ta kawai in ta same ka sai ka ce Allahu akbar sababu ɗin ta yama ita ba lokaci gare ta wanda aka ce ga mafasarin ta ba ita za ta saba sababin to ka rike karin ka dan kai wannan duk kai haka na Allah na kawo maka mai ta dama Allah ya ce ana inda zanni abdi bi in zanna khairan falahu wa in zanna sharran falahu ni ana inda zanni abdi bi ina inda ba wa ka zato duk halin da ka faɗa kai ma Allah zato mai kyau kai ta zikiri ne kana addu'a kai ta zikiri ne kana addu'a ya ce in dai zaton ka kai ya kawo maka mahita ya ce to ana inda zan nika abdi bawa na ana inda zan nika bi ni ina inda kake zato in zan na zanna khairan falahu in yayi zaton alheri ga Allah to alheri za a bashi in koye zaton sheri ya koma gehe yana ta ɓacin shugabanni to falahu a bashi da shirin shirin zai kafe abinda duk kake Allah da kushin da ayi kai rabe da kowa kama Allah ka samu mai ta ka tuzo inda za ka ra sai ku tuko sanna dai kun zo ku tsare shugabannin ku kuna baci shugabannin ku na so su taro ku su aza ku ga hanya kuna tilin su kuna baci in sun ba ku aiki ku canye kuɗi duk sun suka ba ku aiki sai ku canye kuɗi ku yi miyagun hotuna ku nuna kun gama kuma ko share ƙasa ba ku yi ba kai me ake da wanga abu Allah ya kare da Allah ne ya zarraun bi idgami ta'i a bi abin abdadi ai ya tazallaluna fa yu'min sai tawabi su imani da Allah kuma bardalla ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى أفوا وقالوا قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون to bayan mun kama mutanen da azaba da talauci sun mabaddal lasar na sai muka canza aya tsaye na wa makanin sai ya alhassan bayan abin na damuwan nan da sun ka shiga ciki sai muka ba su sauki algina bayan talaucin nan sai muka kawo musu arziki daga baya wasu da lahiya hatta abuwa sun kai yawa kowa ya fara ɗan tara abu haka ke su yawa wa ƙalu sai suka ce kufurar da ni'ima don su butuce mu ni'ima kada masa aba a nan jarra'u ai wannan al'adar zamani ta kun ga masu dawo ga Allah ba suka ce ai wannan al'adar zamani ta wato shi zamani wani lokaci yana zuwa da alheri wani lokaci yana zuwa da shari saboda haka al'adar zamani ta kun ga ba za su tuwo ba ke kada masa aba a nan jarra'u uwayen mu ma rashin lahiya ya same su da talauci wadarra da wasarra da kuma lahiya da arziki kama masana kama wada ya abin da ya shahi mu wa haza adatu dari wannan al'ada zamani wa laysa li uqubati min Allah ba azaba bai kasance don azaba daga Allah to makanu alama a amanna makanu alama an zama alai ai uwayen kuma sun zamo bisa ga gargajiya da kuke bisa gare ta saboda haka ci gaba da ya lokacin da suka nuna al'adar zamani ta ba laihi na sun Allah ya kawo azaba ba Allah ya ce ba a kan bil azabi sai muka kama su da azaba ba ga tattalin girshi ai kuja wa na bai yashuruna bi waqti maji'ihi qabla ba su san da zuwa azaba baka da zuwarta saboda haka duk abin da kun ku gani kakku ce al'adar zamani ta kuma kakku ɓaci kowa kowa kakku ɓata ba shugabanka ba ko kanin ka ta zunubi ko ɗanka ka ta kayi zunubi ɗanka wanda kayawa balle ka ji shugaba wanda cikin ku ya ɗara kowa girma da daraja dai a nan duniya kuma ka ce wai shi za ka bi kana ta ɓaci wai kai shi ɗani kake ai ko malami ƙirgin shi yana ɓacin shugabanni shi ɗani a ba malami na ko yaro ko babba wai da girman ko su ma da girmansu su yi zaune su yi ta shugabanni sai an gama a tashi a hau motoci a yi ta ana ganin shugabannin kuma sai a yi ta kirari a yi ta kirari wannan mina yake Allah ne in ba ka nan ya yi ta ɓacin ka in ka kawo shi ce ma kirari ya ce kai ana Allah kai na Allah wa idza dakhalu alayhi alayka tamallaku to suna waɗanda kama wa hadisa ya ce in ba ka nan su yi ta ɓacin ka in sun ka shigo wajen ka su yi ta yabon ka su yi ta yabon ka ai wallahi mun gode ma Allah da ya ba mu kai in ba zai irin ka ba wagga kasa ai da kaza ya faru da kaza ya faru Allah zai shi taimake ka Allah shi ma ka ba Allah shi ma ka ba gaba gare da ai da kuma sai ai ta baki a ce wallahi ya ba ta duk ba haka kuke wa ba to duk wanda ka yi haka don minahikin Allah ko minahiki na ƙarshe minahikin Allah saboda haka yin kuna bari ku bari ku waɗa musu gaskiya yin kuna isa ku sai wajen waɗa musu gaskiya da arziki da talauci da hannun Allah iyaka duk in kan waɗa mai yake ba ka komi wai wani mutum zai na wajen wani mai mulki ya zo ya same ni ya ce to za mu yi tsaya a muna addu'a ce to Allah shi kiyaye yake ka san inda zan na nake a yake zan na ji haka wajen abokina ban na ce to an ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza suna buƙatar gyara ka faɗa mai yan karfe ka ce ya gyara waɗannan abubuwa ana magana su cikin ƙasa ya gyara ya yi shiru bayan ya gama sannan ya ce malam wallahi ban maka alkawari ba ya ce alkawari mai abba kai ya ce na haɗa mai gaskiya ya ce wallahi ban haɗa mai gaskiya malam nake ni za kai yace zan ta yi da na ta yi zan yi ga abin da duk ya kaso shi ga mara in ya sallama yin tawa ya ce wala malam ba na mata duk ranar da zai haɗa shi halaka ni dai zan haɗa mai abin da ya kaso ya sallama in na haɗa mai hannun kai ka ba da kuɗin mota in na haɗa mai gaskiya ko kuɗin mota bai ba to jama'a wani irin zama na wanka wani irin zama na wanka kuna tudin su gaba gare su kone musu kirari in sun sauci kuna taɓa su ku hada musu gaskiya don mutum ya hana maka abinai ai allan da ya ce ka faɗi gaskiya shi adda abinai shi adda abin nan da aga wanka lillahi ma bi samawa da ma bi duk abin da a cikin sama da ƙasa na allah in akwai rabonka allah ta an ma in babu rabonka nan inda bi yake allah bai baka sai bi ya aikin allah ke jama'a ku bi tsoron allah ku rika lura da amana da allah ya ba ku duk wanda kuke tare shi ku bai mimin aiki har da wanda ba ku tare shi ku bai mimin aiki ku faɗi gaskiya jama'a ku faɗi gaskiya Allah ya taimake mu da mu da ku ya samu ya ƙarshe mu walau anna ahlaka ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى لأكيمتنا على الكريم على المكذبين ما سقرية من waɗanda da aka wa'azi suna ƙaryatawa suna yin wada sun ka ga dama ayyukan sabo da cin amana da zalunci to da a ce amanu billahi wa rusuli sun yi imani da Allah da manzanni mai imani na gaskiya wata kawar kubura wani ma'azi sun ka kare kansu daga kafirci da ayyukan sabo la fatahana bil tafsir wa qira'a bil tashdid la fatahana alaihim wa la fatahana la fatahana alaihim abwaba lafatana alaihim barakatun min sama da mun buɗe musu koyi na albarka daga sama gwargwadon wa da mutane suka ɗan kwatanta haka Allah ka buɗe musu koyin rahama daga sama bil maɗari da ruwa ruwa da kuka gani suna saukowa da abubuwa da yawa wani lokaci an kai ruwa ba har ruwa da ya kai ba har da ruwan kudi ana yi zinari da azurfa duk ana ruwan su duk zama tana ruwan su zinari da azurwa duk sama sana wasu. in kuna karanta za ku ga wani lokaci sama in ta tashi ruwa buhunan zinari ta kafa kowa su wace mutane ke kitsinta da ku muka yi wani karatu nan da abin na wani wani annabi alaihi salatu wassalamu lokacin da an kai abin nan ruwan zinari ya shiga ya yi wanka ya gama kowane ne bai saba ya sa yadda an kama su gosu sai ya mulki ma bai sa wando ba kwazuwa da yake yana tara sai allah ya ce mai halar baka wadatu da arzikin da nima ba yana kwasowa haka yana tara ya ce ya allah waka wadatuwa da arzikinsa allah arzikinsa wa shi ka ika sai da ya tara abin da bai yi kayan da ya tara bai yi ita shi arziki haka nan na yake saboda haka sama tana ruwan zinari tana ruwan azurfa duka a abin da ke saukowa daga sama alheru na daban-daban wani lokaci ko sai ku ga manoma an yi musu ruwa masu taki sai ku ga wayannan ruwan da an kai ba sai an sa taki ba ku tambi manoma ku je to allah ɗaya san alherun da ke saukowa cikin ruwan sama saboda haka ce da mutane sun kyautata halayensu da ɗabi'unsu sun bar na alayhin alayhim cin min sama'i da mun buɗe musu ƙoyin albarka daga sama bil madari ruwa wal ba ta ƙasa ko buɗe ta da tsiri shirka iri iri da abubuwa alheri wayanda aka tonowa cikin ƙasa abubuwan da aka tonowa ƙasa na alheri suna da yawa walakin kadzabu rusula sai dai mutanen sun karyata manzanni fa akhadnahum sai muka kama su aqabnahum bima kanu yaktubun sai muka musu uquba da abin nan da sun kasance suna aikatawa to Allah ya kai muka roƙo ya su ma ya karɓo su na wata fatikar wala mu dai ka taimaka mana ka kyautace imanin ka karfafa maka girmama ka darajanta maka karrama kuma ka ɗaukaki musulunci da jama'a musulmi baki ɗaya allah ka kaskanta kafirci da jama'a kahire baki ɗaya allah ka wace minahinci da manabukai baki ɗaya ka taimaki bayanka masu tauhidi kuma ka sa mu cikin ka kare mu cikin dare da yini cikin gari da wajen gari cikin zaman gida da tahiya ka kare mana bisharar kowa da kowa ka sa aljanna makoman mu ne kiyama ta yi kuma ka ba mu yi kwana nan wuri nan za mu kwana in sha Allah a cikin wannan darasi mu eh? waɗannan mutane eh, idan kana da hanya da shugabanni faɗa masu gaskiya haka kai mutane da yawa na nan ba su da hanya da nisu kai idan kana da hanya in ka kai ka rika tattara abin da kaka ji wanda ka bincika ka gane gaskiya na wanda ka bukata gyara wanda an kai ba na kwarai ba sai ka rubuta sai ka ajiyar da duk ka samu haɗuwa da su sai ka wata in sun gyara alhamdulillah in ma ba su gyara ba sai dai allah ya san kai abin da ya ba bale duk shugabanni da musulmansu da wa'anda ba musulmansu ba duk an ka haɗa musu goma ana samun biyu uku sun bayar in dai wanda ka zuwa wurin su yardaddar suna sai dai abin da ya kamata ku sani shugabanni in kana zuwa wurin su kana kwaɗayin abin da an gare su ba su yarda da kai sai ba ba da Allah kake ba su shugabanni in kana son su taurarin na iyaka sai ka tai ko azumi ka kai ka to gidan su an kace ka to ka bude baki shi ba kai ki hankali da yunwa cikin tana zayi ka ba haka har a daurewa haka hito ka to waje da naira ka goma ka samu ɗan wanka ka sha kakkashawa in dai za ka nemi abin su ko ba su da kun ga da kun ka karanta almuwata kuma da mutasim layi ya je ziyara gidan malam A bayan ya yi mai tambayoyi duka ya ansa mai tambayoyi sai da ya so ne har sau uku shi amirul na cewa da ya kai mai zalita da ya mai ta farko sai da ya so ne kowa ya zai ya farka sai ce a ranar da ya ƙara yan matsa kuma da wa'azin sai ya koma soyayya ya ji sai da aka ya gana har sau sai ya ce to zai koma sai ya ɗauko wani ɗan buhu na sofi sai ya ce a nika sai malam ya ne kuma ce a uzu billahi mina na wasu ni ina kiran ka da Allah kai kana saka na da irin wannan sai amirul mu'minin ne yake kunya sai ya ce an ta aminul ulama daga yau kai ne shugaban malamai na duniya cikin zarar na an gana ɗashi mutane da sani wajen mai rikudin kuɗin su sai ya ce ma sakataren gwamnatin tarayya daga yau in za ka kai ne wurin mallami ka kai ne wajen irin wanda don mi don ɗaya ne an shi kuɗi ne ba amma ya ce cikin zarar na wajen malamai sun kai uku kowa ya an shi kuɗi ne ya ba kowa kuɗi kuma ya amsa duk yayi banza da su wanga da yake ne son kuɗi ne sai ce shi ana Allah to su shugabanni haka na su in kana son kai musu da siya kaka ce a ba ka kwangila da wani duk an ka ba ka ita nan ka zama ka shiga layi eh ba kuma da kakka roƙe shi ko ni kuma in ya ba ka don kanta in ba jama'a ya ba duka ba yake kai dubba wani wannan shi mai na gode a bari zan ga lokacin da zan zo in karba a bari zan ga lokacin da zan zo in karba to gobe kana zuwa na biya sai ki ba don kuɗin nan da ya ba ba saboda Allah ka toka ala shi to ku lura da wannan ba wai yanzu ba tun dori haka nan shugabanci yake tun dori ba wai yanzu ba wannan tarihi da nuka ba ku yau ya kai shekara dubu ɗaya da ɗari uku saboda haka ba wai kun yanzu yanzu na aiki ba sun dole haka na aiki a yi kokari zai mai ta gyara gwargwadon da muka iya arziki na allah ku wa shugabannin ku fiya ku haɗa su ga hanya ku babbatin ku babbatin su kokarin da suka yi ba ku iya yi kokarin da suka yi ba ku iya yi aikin da suka yi ba ku iya yi da yawan ku akan ba ku wani ɗan abu ɗan kana a ce a raba ma jama'a kowa bai jin labari ko labari ba a yi kun yi a wabba kuna siyasa an kai yanzu duk wanda aka gani a mai ɗan amana an ka kawo diloli uku ko wani an ka bashi wani ko guda bai raba suna nan gida ne kwanukan gani sai shi suna nan gida ne a wani ma shi sai dare ya yi shi ne kano da su yi kano ya kai don nan kawai zuwa a gari to ku dido irin wannan abubuwa ku bayyana haka shugabanninku suna da abin da ya kamata ku kama musu ku babbace ku yi musu adalci ku taimake su kuma inda kun ka ji abin da ba daidai ba kai in ba ka iya kai da shugaba dibi na kusa gare wanda ka iya haka san yana iya faɗa ma to sai ka faɗa ma wannan mutum kai aikin ka ka gama Allah ya shirya mu da mu da ko kuma shugabannin mu dukan su Allah ya shirya Allah ya aza su ga hanya Allah ya rinjayar da musulmi akan kafirai Allah ya rinjayar da musulunci akan kafirci kafirai Allah shi kasa kasa da su Allah shi kasa kasa da su musulmai Allah ya dauka su sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam